tsabar takaici ji take kamar ta sha wuyan matar mummunar banza kawai ta ambaci hakan a cikin zuciyarta a fili kuma ta ce tun yaushe kuma cin galaba a kanki tuni na fara bari na faɗa miki abin da kike tunanin ban sani ba ƙura mata ƙwararrun idanuwanta tsohuwa ta yi tana jiran jin me za ta ce kafin na faɗa miki irin nasarar irin nasarar da na fara samu a kanki zan fara faɗa miki babban kuskuren da kuka tafka fuskar ta ɗauke da murmushi ta kai ƙarshen maganar tsohuwa dai ta yi kasake tana kallon ta a tsanake angel ta ci gaba da cewa kuskuren kuwa shine ɗauko ne da kuka yi zuwa cikin gidan kurkukun nan ganganci ne mutum ya ɗauko ajalinsa ya raine shi da hannunsa a da ina tunanin me yasa na kasance a cikin gidan kurkukun kaddara amma yanzu na samu amsar tambayata ina ji a raina ba haka nan Allah ya kaddara min rayuwa a cikin gidan kurkukun nan ba babu shakka ni ce zan yi silar tarwatsewar ba ta kai ƙarshen maganar ba sakamakon wata 'yar iskar dariya da tsohuwa ta fashe da ita ta wage wawayen wawa keken bakinta haƙoran nan jawar da su kasancewar Angel na a kusa da ita da sauri ta kawar da kanta gefe jin karnin jini na fita daga cikin bakin tsohuwa lamarin yayi matukar daure mata kai zuciyarta ta shiga rudani baki ɗaya ta rikice tana zare ido fuskar ta dauke da tsantsar mamaki da al'ajabi ta dago tana kallon tsohuwa a lokacin da ta dakata da yin dariyar da shakakkiyar muryar da ta tsofi ta ce your dream will never come true angel mafarkinki ba zai taɓa zama gaskiya ba angel wasikar jaki ce kike sakawa a ranki wanda ba za ta taɓa zama gaskiya ba har yanzu akwai sauran kuruciya a tare da ke shi yasa nake yi miki uzuri baki san komai game da gidan kurkukun kaddara ba ki kalli ginin da kyau tsohon gini ne wanda tun kafin zuwa na duniya aka kirkire shi Angel fa ta shiga rodani idanuwanta a zazzare take kallon tsohuwa sama sama take fahimtar zancenta wata iriyar narkakkiyar zufa ce ta shiga tsatsafo mata ta ko ta ina a jikinta saman goshinta duk ya jike da zufa ba komai ya tsara mata a rai ba ba komai ya tsara mata a rai ba face wannan karnin jinin da ta ji a bakin tsohuwa Gidan kurkukun Kadara bai da kofa a lokacin da aka gina sa. Kurman gini ne. Ke ko mutuwa ba ta isa ta fidda gawar mutum daga cikinsa ba idan har ya shiga cikinsa. Duk wanda muka kaddara marayuwa a cikinsa, a nan zai rayu, a nan kuma zai mutu. ‘Yar nan, ta ina kike tunanin za ki iya tarwatsa gidan kurkukun Kaddara? Ta mata tambayar tana sakin murmushin, tana saki shi'umin murmushi. Tun tsarewa Angel ta yi da dariyar yaƙi, tana girgiza kai. har da dafe ciki tsohuwa ta zuba mata ido ita ma da murmushi akan fuskarta halan wani shakiyancin ne zaki min shine kike dariya ta yi tambayar tana kallon angel dakatawa ta yi da yin dariyar tare da sanya hannu tana kora hayakin kaskon turaren wutar da ke a hannun tsohuwa da ya takura mata sai da ta daidaita nutsuwar ta kunna ta ce ubangijinmu allah subhanahu wata'ala mamallakin komai da kowa mahalicin maginin gidan kurkukun kaddara da kuma tsohuwa ita kanta da ke a gabana da izinin shi komai ke wakana wanda idan ya so a yanzu haka da muke a tsaye sai ki faɗi ki mace shi kenan an shafe babinki a rayuwarki duk wani karfin iko da kike takama da shi kin ga ya kare za ki je ki fuskanci reality Allah kenan da shi na dogara kuma shi zai bani ikon tarwatsa ku wai ke har kina da bakin cewa duk wanda kuka kaddara ma rayuwa a cikinsa bai isa ya fita ba a nan zai yi rayuwa a nan zai mutu ke wace ce kin manta ta kofar da kika bi kika zo duniya kin manta yadda aka halice ki tun daga digon maniyi har zuwa gudan jini ke kanki fa baiwa ce ta Allah kaskantacciya butulu waɗanda ma suka feke bibanci irin su fir'auna yanzu suna ina jin wannan tambayar ta Angel ya sa walwalar da ke a fuskar tsohuwa ta gushe zuwa tsananin fushi da bacin rai dama na san ba za ki bani amsa ba karya ta kare idan Allah ya so a rana ɗaya da ke da kurkukun duka zai shafi babinku shi kaɗai yake da iko akan komai ban san a ina kika samu ƙwarin gwiwar yin magana a gadarance ba akwai faranar da wannan sihirin naki ba zai taɓa taimakon ki ba zaro ido tsohuwa ta yi tana kallonta cike da mamakin jin ta ambaci cewa tana da sihiri ta ya aka yi ta san hakan bata kai karshen zancen zucin nata ba angel ta ce kina mamaki ne ta yi tambayar fuskar ta ɗauke da murmushi kafin ta ci gaba da cewa ɗaya daga cikin nasarorin da na fara samu kenan kina amfani da sihiri wurin sarrafa tunanin waɗannan bayan Allah kun hana a yi ibada a cikin gidan kurkukun kaddara saboda ita ce lagonku wannan dalili yasa duk wani firzina da ke rayuwa a cikinsa kuka hana shi yin addini hakan na nufin ku kanku kuna tsoron Allah saboda kun san cewa shi kaɗai ne zai iya kawo ƙarshen ku shi yasa kuke gudun duk wani abu da ya shafi addinin musulunci sai dai kun yi a banza domin kuwa ko me kuke yi Allah yana kallon ku dama ce na ɗan lokaci kankani ajiyar zuciya ta sauke kafin ta ci gaba da cewa ke kanki kin fara jin shakata dalilin da yasa kuwa na ce haka saboda kin ga addu'ar da nake yi musu ta fara tasiri a jikinsu har sun fara gaddama da ke wannan dalili ne yasa kika koma yi musu hayakin sihiri domin juya tunaninsu sai dai kash a duk lokacin da kika tarara musu hayakin tsere ne kuma ina bin kowane gado in tattofe su da addu'a wannan yasa kike jin haushina saboda ina ruguza miki shiri saboda tsabar makirci kika yi kokarin cusa musu tsanata a cikin zuciyoyinsu duk dan saboda kisa in karaya shi ma kin yi a banza yanda take magana babu ko tsoro tamkar za ta sha ko wuyan tsohuwa daurewa kawai take yi tana yin magana da ita saboda munin fuskar matar kyamarta take ji fuska duk ta lalace ta taɓarɓare i ever a lot to say amma ba zan iya jure yin magana mai tsayi da ke ba saboda ɓata lokaci ne yin magana da matacciyar zuciya fuskar tsohuwa baba annori take kallon angel kuskan turaren wutar da ke a hannunta tuni garwashin ya mutu hayakin ya daina wanzuwa dogon tsaki angel ta ja tare da juyawa za ta je ta kwanta har ta kusa kaiwa bakin gadonta ta ɗan dakata da yin tafiyar ta waiwayo ta kalli tsohuwa da ke a tsaye kikan wasa ƙago ta kafe ta da waɗannan kwartayen idanuwan nata uzu, billahi minash sharri shaitanir rajim aniyar ki ta biki kuma ina nan ina zuba ido gobe a dawo mana da ɗan uwanmu da nishi idan ba haka ba komai zan iya aikatawa wallahi zan nuna miki habi a tsabibanci na zan addabi rayuwarki ta kai ƙarshen maganar tare da jefa mata harara ta murguɗa baki gyada kai tsohuwa ta yi ba tare da ta furta wata kalma ba ta dogara sandarta zuwa kofar ɗakinta ta buɗe ta shige tare da jan kofa tafiyar ta ke da wuya Anjel ta bi kowane sashi na ɗakin ta tattofe shi da addu'o'in neman tsari kamar yadda ta saba ta kuma bi kowane gado tun daga kan gadon su hanna duk ta wanke su da addu'o'i bayan ta kammala ta koma saman gadonta a tsakiyar gadon ta zauna tare da daga hannayenta tana addu'a akan Allah ya bata ikon yin nasara akan miyagun mutanen nan Allah kuma ya tsare mata dadinta a duk inda yake idan kuma ya mutu Allah ya kai rahama kabarin shi hatta da na shi, sai da ta yi mishi addu'a ta kuma roki Allah da ya kawo musu ɗaukin fita daga cikin gidan kurkukun kadara ta jima tana yin addu'o'i kafin daga karshe ta janyo bargunta ta lullube ma jikinta cikin kankanin lokaci bacci ya yi awon gaba da ita can cikin dare wata iriyar zufa ta soma wanke fuskarta wani irin matsanancin zafi ta ko ta ina a jikinta mutsu-mutsu ta rinkaye tana matsa idanuwanta yayin da ta dunkule hannayenta tamkar yar dambe duk ta hargitsa shimfiɗarta da alama mafarki take yi cici labbanta ta yi har sai da ta fasa su ƙasa-ƙasa take karanta duk wata addu'a da ta zo mata a cikin kanta a daren ranar ba ta yi bacci mai daɗi ba tun daga saman gado ta mirgino ta kundumo ƙasa ta dake filo ɗin sosai har cikin kanta ta ji zafin buguwar da ta yi lokaci ɗaya ta farka kamar wadda aka tsakura ta ware manyan idanunta tana kallon silin sai faman haƙi take yi kamar wanda ta yi gudun fanfalaki kokarin tariyo abin da ta yi mafarki a kan shi ta yi a cikin mafarkinta wasu bakaken maguna guda uku sun farmake ta a saman gadonta faɗa ya kaure a tsakaninsu ta rinka yagushinsu tana kai musu cizo su ma suna kokarin yunkurinta suna kokarin yagushinta sai dai Allah bai ba su nasara ba a ƙarshen ita ce ta ci galaba a kansu ta yi musu jina-jina suka yi ta kuka har suka sauko daga saman gadonta suka watse a guje nan nauyar ajiyar zuciya ta sauke wani irin sanyi ya ratsa zuciyarta lokaci ɗaya ta saki marmashi har dimple ɗinta suka loba da alama ta ji daɗin damben da ta yi a cikin mafarkinta ba ta motsa daga kwancen da take a ƙasa ba hada bargonta da filo ɗinta duka suna rungume a hannunta su ma haɗasu su aka yi har da su aka yi artabin gidan kurkukun kaddara ba gidan marayu ba ne gidan matsafa ne yanzu ta fara tabbatar da zarginta akan cewa gidan mallakin matsafa ne sai dai bata san wasu kalar matsafa ba ne masu shan jini ko ko masu cin naman mutum akwai sauraron na a ƙaba dole sai ta ba a sannu tukunna za ta gano ainihin me waɗannan matsafan suke aiwatarwa da mutane ta yi zurfi a cikin tunaninta muryar batul ta katse ta sista lafiya me kike yi a ƙasa warga idananta ta yi akan batul da ke a tsugunne a gabanta bata san lokacin da ta zaro da ta zo wurinta ba sai faman sakin murmushi kike ta yi kamar wadda aka yi wa albishir da makullin fita daga cikin gidan kurkukun kaddara fashewa angel ta yi da dariya cin abin da batul ta ce hakika maganar ta ba karamin daɗi ta yi mata ba wannan babban albishiri ne kuwa mutum ya mallaki makullin fita daga kurkukun kaddara har ta fara ayyana irin shagalin da za ta yi a ranar da ta tabbatar gidan kurkukun kaddarar nan za ta yi farin cikin da ba ta taɓa yin amin har ta fara ayyana irin shagalin da za ta yi a ranar da ta tabbatar gidan kurkukun nan za ta yi farin cikin da ba za ta iya misalta shi ba faɗa min me kike ma dariya watakil ni ma a sanya ni farin ciki a cewar batul fuskar ta dauke da murmushi ta yi maganar miƙewa zaune angel ta yi still filanta ta rungume a hannunta sumar kanta duk ta tarwatse saman bayanta hada side by side na fuskarta hannu batul ta kai tare da riko gashin kanta tana faɗin ya kamata in rage miki sumar kan nan naki idan ba haka ba nan gaba idan kina tafiya sumar za ta rinka tariyo kafarki za ta rinka tariyo kafarki ne dariya suka sake a tare angel ta ce baki lura gashinki ya fi nawa yawa ba kallafa yanda sumar kanki ta cika ta ko ta ina kamar kin kifa kwando a saman kan naki gashin duk ya nannade kamar taliyar indomi tabi baki batul ta yi ta dan kai ta kan sumar kan nata ita kanta tsoron kallon yawan sumarta take yi saboda yadda take haɓaka kwanan nan zan samu abin da zan datse ta dan ni ban ga amfanin gashin kaina ba a cewar batul Angel ta ce da a ce a waje kike rayuwa ta baki faɗi hakan ba saboda gashi abin ado ne ga ya mace yana ƙara ƙawata kyan mace sosai kuma yana jin hankalin mutane idan Allah ya sa muna da rabon fita daga cikin kurkukun nan ke da kanki zaki shaida abin da nake faɗa miki mutane ma rububinki za su rinka yi saboda kyanki duk wannan maganganu da Angel ke yi Batulfa ba ta fahimtar ta domin kuwa bata sanya kyan fuskar ta yake ba tunda Allah ya halice ta ba ta taɓa kallon madubi ba ta dai san kyau a fuskar Danish da kuma fuskokin su Aziza amma ita ba ta san ya ta suke ba kamar yadda su masu Azizan ba su taɓa kallon madubi ba ba su sanya siffar su take ba sai an kwatanta musu Angel ni fa ban sanya ake ganin kyau na ba saboda ban san ta wace hanya zan ga fuskata ba tai maganar tana kallon Angel tun tsarewa Angel ta yi da dariya har da ɗan dafe ciki Batul ta ɗaure fuska ki daina yi min dariya ba na son wasa fa da kira Angel ta samu ta dagata da yin dariyar a tsanaki ta kalli batul tana zayyana mata kyawun fuskarta farko dai ke doguwa ce parasol san kowa kin wanda ya rasa idanuwan ki dara dara da su manya farare kan launin su brown color ga dogon hanci tattausan labban ki brown color yadda ka san yan yanda ka san yankan tumatir saboda tsabarkin su ke faɗin kyakkyawa ce ajin farko tunda Angel ta soma magana Batul ta saki baki ga lalla tana kallanta tsabar farin ciki ta hana ta furta komai daɗi take ji ana zayyana mata irin kyanta wani da wani abu da Angel bata sani ba tun lokacin da ta soma zayyana kyan fuskar Batul baki sa Hanna da su Aziza Rubina Hibba Eva Yasmin da Dija da Parvin kaf ɗinsu suna a tsugunne kewaye da su jira suke ta kammala zayyana ma batul kyawun fuskarta su ma ta faɗa musu yana suken yake to fa angel ta zama miro ba karamin wahalar da ita suka yi ba sai da ta gama da matan sai ga Javid da Mubin hada Naufal su ma suka tasa ta gaba sai ta faɗa musu ya kyawun fuskar su yake har wani jiri take gani a cikin idanuwanta saboda tsabar gajiya kanyuwa tana ji sun ki bari ko toilet ta shiga ta watsarwa a jikinta sai daɗi suke ji an faɗa musu cewa su kyawawa ne sai da ta kammala Javid ya ce yanzu ki faɗa mana waye ba kowa kyau a cikin mu suka tsare ta da ido suna jira su ji amsar da za ta ba su, kowa sai gyara sumar kansa yake yi dan ta ce shine yafi kyau zan faɗa muku tsakani da Allah wanda ya fi kowa kyau a cikin ku baya a tare da ku yanzu haka gabaki ɗaya ta ga sun kwashe da dariya ta mamaki akan fuskar ta ce. me ba ku dariya mubin ya ce saboda kin canka daidai wannan wanda baya a tare da mu shine yafi kowa kyau a cikin mu Murmushin gefen fuska Angel ta sake a tare da ɗaura idanunta kan Batil tace amma duk da kyan shi batil ita ce za ta zo na ɗaya saboda ita mace ce bayan batil kuma sai Aziza ko dan saboda wannan kyakkyawan murmushin nata daga Aziza kuma sai Javid duk wanda ta ambaci sunansa sai ta ga yana ta washe baki to ki faɗa mana wane ne fi kowa muni a cikin mu ba tare da ta yanke shawara da zuciyarta ba ta ba su amsa da cewa Haris ne cikin mata kuma Dija ce Disha da ke a tsaye ta riƙe kogo ta na fuska jin an kira ta da mummuna. Dama a kulle take da Angel ganin yadda sauran 'yan uwanta duk suka saki jiki da ita bayan irin kairarrakin da ta yi musu. Ita kanta Angel ta yi mamakin zuwan da suka yi wurinta bayan irin juya mata baya da suka yi. Amma yau sai gashi sun sake da ita duk da ta san zai yi wuya a yanzu su yarda da ita kamar yadda suka yarda da ita a lokacin baya. duk wannan abin da ke faruwa haris baya a cikin ɗakin bai jima da farkawa ba ya wuce toilet bai san wainar da suke toyawa ba kowa ya tashi ya je ya shiga wanka ya tsarkake jikinsa kafin katti su kawo musu breakfast mu. batul ce ta yi musu magana ɗaya bayan ɗaya kowa ya miƙe ya nufi toilet lokacin da suka kammala yin wanka ba da jimawa ba katin nan suka kawo musu abinci yau hada chocolate cake aka kawo musu kowa ɗaya ba karamin daɗi suka ji ba saboda suna matukar son kek yanzu sun saba da zarar sun kammala cin abinci sai a haɗu a motsa jiki bayan sun gama kowa sai ya zauna ya huta yau fitin da aka tashi ba su ga walwalar halis ba hatta angel ta yi mamakin halin da ya shiga yau ya saba kullum sai ya kunna mata bakin ciki amma yau ko ta kwanta bai bi ba ko abincin shi bai ci ba kamar wanda ɗan kano ma ya kama haka ya rinka yi musu safa da marwa a cikin ɗakin idan ya gaji da yin zarya kafafuwan shi suka so mai mishi raɗaɗi sai ya koma saman gadon shi ya kwanta ya kalli sirin damuwa ce ta ishe shi ya rasa ina zai tsoma ransa ya ji daɗi ya gaza samun kwanciyar hankali kowa ya kasa gane kanshi a lokacin suna zaune saman gadajensu suna hutawa hari sai sauko daga saman nashi gadan buguzum buguzum yake tafiya har zuwa bakin kofar ɗakin tsohuwa ya ci buriki ya tsaya a tare da kai hannu ya kwankwasa kofar duk suka zuba mishi ido suna kallon shi kusan sau uku yana buga kofar kafin ya soma jin alamun ana buɗe kofar ta ciki tsohuwa ce ta fito hannu rike da sanda tun daga kan yanayin yadda ta gansa ta tabbatar da cewa ba a hayyacinsa yake ba ya haɗa rai zuciyar shi har wani tafarfasa take yi harisu lafiya kake buga min kofa yana huci ya ce na gaji da jiran dawowar da nishi. so nake na gan shi ko bai warke ba a dawo mana da shi cikin mu mu ci gaba da yin jinyar shi hankalinmu sai ya fi kwanciya tun kan haris ya kai karshen maganar shi sauran yan uwan nashi duk suka sauko daga saman bed ɗinsu suka nufi inda tsohuwa da hari suke a tsaye banda Angel da ke hakimce saman da tana kallon su maraire ce mata fuska Aziza ta yi cikin sanyin murya ta wanda ya karaya ta ce idan har da gaske kina son mu a dawo mana da tanish din mu mu ci gaba da yin jinyarsa a cikin mu mun yi maraicin rashin shi a cikin mu ɗaya bayan ɗaya suka shiga yi mata magiya akan a dawo musu da danish ɗinsu su su suke yi mata magana amma idan tana akan Angel da ke kallon ta fuskar ta dauke da kayataccen marmashi a ranta ta ce na san yanzu za ta ƙara jin haushi na saboda sun fara tuhumar ta akan ba za ta dawo musu da dan uwansu ba yanzu ya rage naki tsohuwa ko dai ki dawo da danashi ko kuwa su fara zargin ki gyada kai tsohuwa ta yi fuskar ta a tarbane ta ce ku kwantar da hankalinku yau da nashi zai dawo cikin ku ku je ku zauna ta kai ƙarshen maganar tare da juyawa ta shige cikin ɗakinta a bakin kofar ɗakin da suka zazzauna don yau sun ci alwashin in dai da nashi bai dawo ba a nan za su kwana angel daida a can kwance daman gadonta ba ta motsa ba ta zuba ido tana jira ta ga ta wace kofa za a shigo musu da danish da gaske zai dawo yau ko kuwa limshe idanuwan da ta danyi tana jin bacci sama sama har wuraren marece ba a dawo musu da dan uwan nasu da danish ba sai da kowa ya fidda rai da dawowar shi a ranar kwatsam ba zato ba tsammani suna zazzaune a bakin kofar ɗakin tsohuwa wasu har sun fara gingaɗin bacci suka soma jin motsi ta buɗe kofa zumbar kowannen su ya miƙe cike da saran ganin da nashi sun tabbatar shine saboda yanzu ba lokacin kawo masu abinci ba ne. sun riga sun ci tun ɗazu da safe takun tafiyar masu gadi suka jiyo daga can kusurwar benin jiki na rawa suka watse da gudu zuwa bakin step ɗin kowa ya ci birki yana faman baza idanuwan shi tuni katin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 ko har yanzu kina tunanin zaki ci galaba a kaina ne iye eh.